Yanzu ku dibi hoto na biyu. Na'omi da Ruth sun koma ƙasar Isra'ila. Littafin Ruth Sura ɗaya aya shida zuwa ashirin da biyu. Uwar waɗannan mutum biyu da suka mutu, sunanta Na'omi, kuma sunan sarakunanta Ruth da Orfa. Na'omi ta ɗauki ƙudurin ta koma ƙasarsu Isra'ila. Rutu da Orfa su ma sai suka ce za su tafi tare da ita, amma Na'omi ta ce musu, Ku koma ’ya'yana gidanku, don mi za ku biyo ni, ai, ba ni da wasu ’ya'ya da zan ba ku domin ku aura, Ubangiji Allah ya hore ni, Orfa ta yi ma Na'omi sumba, sa'an nan ta koma gidan iyayenta, amma Ruth ita ta ce ba za ta tafi ba. Ta ce, Kada ki matsa mini in rabu da ke, inda dukkin tafi zan tahi, ki za ta zama kabilata, Allahnki za ya zama Allahna. Da haka ne Ruth ta tahi tare da Na'omi a can Betalami ƙasar Isra'ila.